daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da kuma mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama mu ta rediyo amfani ko sarauniya da niya FM ko kuma dalol FM da kuma nomad FM. A can kasar Ghana kuwa za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa Radio da kuma Marhaba Radio. Sannan ana iya kama mu kai tsaye ta na'urar Tune In Radio. da kuma shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sauran 'yan uwa abokan aiki a birnin Washington DC ke maku sallama a cikin shirinmu na wannan dare na Alhamis. 25 ga watan 12 na shekara ta 2025 miladiya. A daidai wannan lokaci karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To bayan labaran duniya za ku ji halin da ake ciki a Maiduguri bayan da wani bam ya fashe a kasuwar Gamboru. Wanda ba dadi wanda ya shafi na'urorin fashewa. Sannan ku ji yadda gwamnatin jihar Filato ta horar da wasu jami'an tsaro da za su yi aikin kare lafiyar al'umma a jihar. So inda suke dinnan za su iya taimaka ma sojoji da 'yan sandan abu na faruwa. Akwai shirin da na ƙasa. sannan labaran wasanni su biyo baya daga bisani kuma mu ji halin da ake ciki a ɓangaren wasan dambe amma duk wannan sai kun sha labaran duniya daga sahabu imamu aliyu jama'a assalamu alaikum bam ya tashi a cikin wani masallaci a lokacin sallah jiya da daddare a wata kasuwa da ke maiduguri babban birnin jihar borno inda ya kashe mutane akalla biyar ya raunata wasu fiye da talatin 'Yan sanda sun ce watakila harin na ƙunar bakin wake ne, inda kakakin 'yan sandar jihar Nahum Daso ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an samu abin da ya rage na wata rigar da ake zaton ta ƙunar bakin waken ce. Wannan harin shine na baya-bayan nan a yankin arewa arewacin Najeriya inda ake fama da 'yan ta'addar Boko Haram da na ISWAP a yankin arewa maso gabashin kasar da kuma kungiyoyin barayi da yan fashin daji da ke satar mutane suna garkuwa da su a yankin arewa maso yamma babu dai wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin zuwa yanzu amma an fi alakanta harin kunar bakin waken da kungiyar boko haram muna tafi da karin bayani ba labarai a hudubar kirsimetinsa ta farko a yau alhamis paparo maliyo ya nuna jimamin hali da al'ummar falasɗinu suke ciki a yankin zirin gaza yana mai furta ba ta yaya mai hankali zai kalli falasɗina wanda ke zaune a cikin tanti inda suka yi makonni suna fama da ruwan sama da iska da kuma sanyin hunturu Papa Roma Leo wadda shi ne ba Amurke na farko da aka taba naɗawa ko ya rike wannan mukami na Papa Roma wadda ya hau kan wannan mukami a watan Mayu wanda kuma wannan shi ne Kirsimetinsa na farko akan wannan mukami bai saba fitowa yana magana kan batutuwa siyasa a huduwarsa ba. sabon Papa Roman ya sha yin maganganu akan halin da Falasɗinawa suke ciki a Gaza inda a watan da ya shige ya faɗa ‘yan jarida cewa hanya ɗaya ta kawo ƙarshen matsala da ake fama da shi a tsakanin Isra'ila da Falasɗinu ita ce kafa ƙasar Falasɗinu. Haka kuma Papa Leo ya nuna jimamin halin da ‘yan gudun hijira suke ciki a nahiyar Amurka. Roman wanda can baya ya sha sukar shugaba Donald Trump na Amurka game da matakin da yake ɗauka kan 'yan gudun hijira bai ambaci sunan shugaban a hudubarsa ta yau ba. Amma a hudubar da ya yi a jajiberin Kirsimeti a jiya Laraba, Fafaroma ya ce ƙin taimakawa talakawa ko baƙi tamkar ƙin bin umarnin Allah ne. Wani jirgin sama mai saukar ungulu ya faɗi akan dutsen Kilimanjaro na ƙasar Tanzania ya kashe mutane biyar. Hukumar kula da gandun daji ta ƙasar ta ce waɗanda suka mutu sun haɗa da ɗan jagora ɗaya da wani likita dukkansu 'yan ƙasar Tanzania, sai kuma matuƙin jirgin ɗan ƙasar Zimbabwe da wasu mutane biyu 'yan yawon shakatawa da buɗe ido 'yan ƙasar jamhuriyar Czech. jirgin na helikwafta ya faɗi ne kusa da wani sansani mai suna barafu inda masu hawa dutsen suke ya da zango su huta kafin su ci gaba da ƙoƙarin su hawa ƙololuwarsa wata jarida mai suna monanci da kuma gidan talabijin na east africa tv sun ambaci jami'in 'yan sanda na yankin yana faɗin cewa jirgin ya je shi ne aikin kwaso marasa lafiya Dutsen na Kilimanjaro wanda ya fi kowane dutse tudu a nahiyar Afirka ya yi kusan cika mita dubu shida daga doron teku. Wannan hatsari ya faru ne tsakanin mita dubu hudu da ɗari shida da kuma mita dubu hudu da ɗari bakwai. To labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ce ya tattauna da na tsawon awa ɗaya ɗazin nan da wakilin shugaba Donald Trump na Amurka wato Steve Witkoff da kuma surkin shugaban Jared Kushner kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin Ukraine. Shugaba Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa tattauna tasu ta yi kyau inda suka yi musanyar ra'ayi kan dalla-dallar matakan da za a ɗauka. ya ce an gabatar da sabbin ra'ayoyi kan yadda za a hanzarta kawo zaman lafiya na gaskiya abin da ce ya kunshi tsarin da za a bi da tattaunawa da za a yi sai kuma abu mafi muhimmanci wanda shine lokacin da za a aiwatar da su masu fashin baki sun ce amincewar da aka yi da fara sayar da wani maganin rage kiba da rage jin yunwa wadda za a fara sayarwa a nan amurka cikin watan janairu mai zuwa zai tilasta ma kamfanonin sarrafa abinci da gidajen sayar da abinci baki ɗaya sauya irin abubuwa da za su iya sayarwa jama'a dama akwai wannan magani da ake yin allurarsa amma wannan shine karon farko da aka amince da sayar da shi a zaman ƙwayar da mutum zai iya haɗiya masana suka ce ana sa ran miliyoyin amurkawa za su yi ƙwayar maganin maimakon allurar a saboda ya fi arha kuma zai fi daɗin amfani maimakon yi wa mutum allura a ranar litinin ne hukumar kula da tsarin abinci da magunguna ta amurka ta amince da wannan magani mai suna wegovi glp-1 abin da ya sa hannayen jari na kamfanin sarrafa abinci suka fadi ƙasa warwas a kasuwannin hada-hadar jari dama allurar wannan maganin da aka fara amfani da ita can baya ta sa manyan kamfanonin sarrafa abinci irin su nestle da gidajen sayar da abinci sun fara ganin yadda kasuwar kayayyakinsu take yin ƙasa. To madalla labaran duniya kenan kuka sha daga nan gida rediyon Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ɓangaren rahotanni inda za mu fara da jihar Borno da bayanai ke nuna cewa a yanzu haka mutane biyar ne aka tabbatar da mutuwarsu sannan wasu talatin da biyar suka jikkata a sakamakon tashin bom. Domin jin ƙarin bayani ga rahoton Ibrahim Mustapha daga birnin Maiduguri. rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar mutane biyar tare da jikata wasu mutane 35 a wani harin bom da aka kai a masallaci a unguwar gamboro da ke birnin maiduguri rundunar 'yan sandan jihar borno ta bakin mai magana da yawunta nahun daso ya bayyana min faruwan hakan a zan na da shi ta wayar taliho ok an um, barkan mu da warhaka sunana asp nahun kenneth daso kakakin rundunar 'yan sanda na jihar borno jiya da misali karfe shida na yamma a kasuwar gamboro a masallacin babba wanda yake gurin um, mun samu wani wanda ba dadi wanda ya shafi um, na'urorin fashewa kiran gaggawa wanda muka je wajen muka taro akwai explosion da ta faru a wajen. But however, we were able to evacuate um, the injured victims which have been taken to UMTH hospital and specialist hospital in Maiduguri. They are currently responding to treatment but unfortunately five um, individuals uh, lost their life on the scene. Yanzu haka an kwantar da waɗanda suka jikkata asibitin koyarwa koyarwa na jami'ar Maiduguri inda ake duba lafiyansu. Wani da lamarin ya rutsa da dan uwansa ya bayyana al'amarin a matsayin abin takaici. Lahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi jama'a mu duka kwance kusan mutum 20 da wani abu banda da suka rasa ransu banda mutanen da bamu ma san ina suke ba. Abu na ibtila'i ne Allah ya kawo mana sai dai mu yi addu'a Allah ya kare sauran jama'a kuma kowa ya hankali da inda zai cunkus da jama'a dama wajen na an fada irin wani abubuwan nan wajen cunkus jama'a nan irin wani abu abin zai faru amma da a kiyaye ma gaba Allah ya kare mu ma gaba ya alamin duk jama'a kowa ya je neman halalin sana abin da ya faru kuma a wajen ibada da wajen masallaci mutane suna cikin sau sallah gashi abin da ya faru Ibrahim Mustafa GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri Mu zaman lafiya muke nema mu zaman lafiya muke To an gaida Ibrahim Mustapha da wannan rahoton. To a can jihar Filato kuwa mataki ne gwamnatin jihar ta ɗauka na horar da wasu jami'ai domin aikin kare lafiyar al'umma a jihar ta Filato. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Zainab Babaji. Gwamnan jihar Filato Barista Caleb Mutfang ya ce tsaron lafiyar al'umma shine kan gaba a ƙudurorin da ya gindaya a gwamnatinsa. Gwamnan ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabi a wurin yaya jami'an tsaro na jiha da ke da suna Operation Rainbow. Gwamnan na jihar Plateau Barista Caleb Mutfan ya jaddada cewa tsaro shine ginshikin ci gaba. Don haka gwamnatinsa ta ba da fifiko wajen inganta tsaro daga tushe. Tsaron ƙasa abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, shi yasa mun ɗauki lokaci domin mu tabbatar da cewa mun ɗebi ɗalibai da muka kai su training a wurin sojoji da dss da civil defense uh, suka haɗa kai suka training ɗinsu domin su samu koyarsuwa da ƙarfin gwiwa da kuma ƙarfin zuciya domin su je su koma inda suka fito su taimaki sojojin nan yadda za a tabbatar da cewa mun samu cikakken tsaro a duk inda mutanen plateau suke zama. Shugaban hukumar tsaro ta Operation Rainbow a jihar Plateau, Janar Gagji Shifi mai ritaya, ya ce sun horar da jami'ai 1,450 da za su taimaka wa jami'an tsaro na gwamnati da bayanai. Kada da menene takamaiman aikin da za su yi tunda mun san akwai 'yan sanda akwai sauran jami'an tsaro. Kun san cewa 'yan sanda da kamar sojoji haka ba ko ina za a same su ba a kasan Plateau din. amma wayannan da muka dauke su mun dauko su daga kauyuka ne daga daga communities haka inda kuma wajen zamu koma da su so inda suke dinnan za su iya taimaka ma sojoji da yan sandan abu na faruwa za su dan eh, rage maimancin shi kafin sojojin su yi so kin ga amfanin su kenan kuma abin da ke faruwa ma za su iya su ba da rahoto da sauri sauri cewa ga abu ke faruwa waje kaza kafin sojojin su don ba wanda zai faɗa ma sojoji ba wanda zai zo. Yaya jami'an tsaron farin kayan na jiha na zuwa ne a yayin da hukumomi da al'umma ke musayan yawu kan dacewa ko rashin dacewa da samar da 'yan sandan jihohi. Shi ma makaman garin Jos, injiniya Mansur Salihu na Kande, ya ce za su ba gwamnati goyon baya don samun tsaro a jihar Filato. Lallai wannan hukuma ta Operation Rambo, abin da ya tara mu a nan dama da mu ba wa gwamnati goyon baya kuma sa waɗanda aka yi ya fara nuna cewa gwamnati ta fara cire siyasa a wajen hada waɗanda za su fuskanci fuskar tsaro wannan babban ci gaba ne bisa ga irin zaman da ake yi a cikin jihar plateau waɗannan wakilai ne duka daga local governments kuma abin da muka sake gaya wa hukumomi musamman su na jihar cewa kowace al'umma ta ga irin nata a ciki yana taimakawa wajen samun zaman lafiya. To kana shugaban al'umma ta yaya ita wannan al'umma ita ma za ta taimaka wajen kawo dawwamamman zaman lafiya? Duk information duk wani abubuwa wanda ya shafa muka gaya mutane to a basu su gudunma a gaya musu kada kowa ya ɗau doka a hannunsa. Wasu jami'an da suka samu horo sun bayyana irin ayyukan da za su yi a yankunansu. Sunana Adama Rabiu daga karamar hukumar wasai. Saboda kasanmu muna da damuwa ba kaɗan kaɗan ba amma insha Allahu ina ganin karshen damuwan da zo mana yanzu. Tsaro da mummunan attack bindiga sosai don rike. insha allahu dajin nan dama muna shiga yanzu mu ci gaba da shiga ba yanzu an kara mana karfi da mu je mu yi shi da gasken gaske da ya kamata sunana Marian Moses Isaiah in Allah ya da na koma za mu yi kamar inda mugayen suke sama gaba za mu taken action a kai domin mu ga mun cece plateau state tun a shekara ta goma ne aka samar da hukumar tsaro ta operation rainbow a jihar plateau don taimakawa jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da bayanai don samun zaman lafiya a jihar zainab babaji gta hausa amurka ke magana daga Jos a Nigeria. To an gaida Zainabu, jama'a kuna shan labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC. Za ku iya kama mu ta www.gtahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da sule mummuni barma Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin da na kasa ban kasa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mummuni Barma. Yau muke bankwana da Madam Khadijatu Ahmadu Salifu, shugabar kungiyar mata na kasassun Nijar, jigo a gamayyar Federation. 'yar gudun tseren masu bukata ta musamman sannan wakiliya a majalisar wakilai ta riƙon ƙwarya a baya an ji bayanai kan yanayin zamantakewarsu da sauran wakilai a majalisa ba shi a amince da mu ko ku a taka muna hakki tun da gamunan muna magana abin da ke dibi kasa duka hakkin kasa duka gaba daya kuma da abin da ke dibi hakkin mutane ta musamman sannan an ji halin da ake ciki game da shirin farfado da asusun tallafin na kasassu na kasa insha Allahu asusun nan za a bude shi abu ne da ya dade da an ka yanke shi to abun da ya sa yanzu an fara tuna da subvention kenan fon social in nan shi ma yana saman hanya an yi sabon takardu an yi komi to a kashi na ƙarshe na hirarmu da ita madam khadija ta gargaɗi ta su kasance gaba-gaba a dukkan wasu harkokin da suka shafi lamuran ƙasa ko na al'umma ta yadda za su samu damar shiga a dama da su kakka mai da kanka baya saboda ka ce kai mai nakasa ne ko ko ka ce in za ka yi abu sai tare da mutane masu nakasa za ka yi shi wannan dai ne ina ja hankalinsu. To amma za mu fara ne da bitar yanayin hulɗar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na Nijar da takwarorinsu na sauran ƙasashen duniya. ƙungiyoyi na Afirka gaba daya shugaban ƙungiyoyinmu na Nijar shine ne na Afirka duka. gaba daya kuma wajen na kasa babban dadinmu mu mutane masu bukata na musamman na Nijar. Kasasen waje babu wanda yana gaban Nijar biskan a magana bisa koko a yi aiki bisa kan masu na kasa. In Nijar bai dai yana zo na biyu. Tunda duk abin da za a yi na Nijar na kasashen waje wallahi shugabanmu masu nakasa shine da cewa idris alzuma maiga yana cikin tahiyan nan shekaran jiya dai ya zo da katar kun gani yalla kun ga fotuna kun gani ko ina ina yadda ne da sunan mutane masu nakasa cikin wani babban taro kuma gobe ma zai ce insha Allah wani babban taro kenan duk abin da ake yi afirka dai an ka ce na bukata ne na duniya da za a yi Nijar bai koma baya. Nijar yana cikin wanda za su tai saboda sunan kasanmu. A da mu da arzikinmu wani ne zai to ya gwada mini muna inda za mu yi da arzikinmu kuma yanzu alhamdulillahi kasanmu arzikinmu ya zama namu mu hidda shi mu yi aiki da shi mu ci dadinmu mu yawaita addu'a tun da wanga kasa nan zuwa gaba sai kowa ya yi koya ga Nijar. Wani jan hankali za a yi wa masu bukata ta musamman ta yadda eh, za su kasance su ma masu ba da gudunmuwa ta samar da ci gaba ga al'umma. To ina gani dai ni a gani na dai mutane masu nakasa dama sun tashi tare da mutane. Tunda yanzu a gani da na kai duk abin da ake nan ga yi kikin kasan mu ta Nijar mutane masu kasa ba su mai da kansu baya suna cikin mutane sai dai ja hankali da zan kara yi musu shine duk abin da za a yi in an ka ce na kasa ne kakka mai da kanka baya saboda ka ce kai mai na kasa ne ko ko wani kace ko ko ka ce in za ka yi abu sai tare da mutane masu na kasa za ka yi shi wannan dai ne ina ja hankalinsu duk abin da sun ka gani ana nan ga yi in kungiyoyi za a kafa na societe civil haka duka gaba daya kuma alhamdulillah su ma har yanzu muna ciki bai hana kuma muna cikin federation nigerian de tun da tunda shine uwa shine uba shine kuma har yanzu yana nan yana kokowa yana gani duk inda haƙƙin mai na ƙasa yake ya cinto su kuma alhamdulillahi kasan mu ta ya ba mu dama kuma ya ba mu baki tun da duk abin da yake yi sai ya tuna da mutane masu nakasa. minister de la population ne mai kare hakkin mutane duka gaba daya to shi da kanshi muna suna aiki tare da hannu da hannu tare da federation nigerian de personnes handicapées kuma duk abin da ake yi in an ka ce federation ne insha Allahu yana shahido mai na kasa wanda a cikin Nijar kuma alhamdulillah federation da gwamnati da ministar da masu hannu da shi ne sun yi iyaka kokarin kokarinsu tunda in an ka ce partenaire ne federation yana tashi yana bidan partenaire partenaire na zawa kuma suna aiki da partenaire kuma da personne handicap suna aiki da partenaire sai dai abinda ake so inclusion inga a kara waye mu mutane kai tunda har yanzu akwai wasu mutane da dama wanda ba su san mina na inclusion ba ana ji ne ana hodi mai mutane da yawa sun sani amma har yanzu akwai wanda ana so a waye musu hakki da ka gani duk abin da ake yi ana ce ga wayanda suna da larura nasu daban ga wayanda ba su da larura nasu daban to yanzu ana so a yi inclusion a haduri wuri guda saboda shine kuna gani ko ekol yanzu cikin klasuka ana yi class integre tarayya ne suke yi don saboda mi don yara su tashi tare jinin su su hadu babu zancen reni tsakaninsu deja sun tashi kenan suna taimaka ma 'yan uwansu wayanda suke da lalura in suka tashi tun da yara babu wani matsala za su tashi jirma za su karatu tare za su tashi tare suna taimaka ma juna. To masu sauraro nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da ma shirin na yau baki ɗaya sai a makon gobe wato alhamis za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin mu Khadijatu Ahmadu Salifu ni Sulaimu muni Barma da dukkan abokan aiki na a Hausa Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. To an gaida na birnin Yamai, yanzu kuma sai duniyar wasanni, Bala Branko gare ka. A yau labarin wasanninmu zai leƙa ne ɓangaren cinikayyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya, inda za a buɗe shi a watan Janairu na musamman a nahiyar ƙasashen Turai. inda za mu leka kungiyar kwallon kafa ta barcelona barcelona ta nuna sha'awanta na ganin ta ɗauko matashin ɗan wasan gaba na ingila ajay tavares matashin ɗan wasan mai shekaru sha shida da aihuwa ɗan wasan ta bayyana sha'awanta na ɗauko shi ne daga kungiyar kwallon kafa ta norwich idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta Roma kuwa na son ɗauko ɗan wasan baya ne na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na ƙasar Ingila mai suna Radu Dragosio mai shekaru 23 da haihuwa wadda ta ce za ta ɗauko shi domin taimaka mata a tsakiyar kakar wasan nan da za mu shiga. Shi kuwa ɗan wasa mai tsaron raga na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗan ƙasar Kamaru, Andrew Onana mai shekaru 20 da haihuwa. wata hira da suka yi da 'yan jarida ya bayyana jin daɗinsa da more rayuwarsa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Trabzons na ƙasar Turkiya wadda yake ƙungiyar a mazaunin aro daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United. Ɗan wasan Onana bai samu shiga cikin tawagar ɗan wasan Kamaru wadda suke fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen Afirka da ake a ƙasar Kamaru ba. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta mai da ta ne kan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta paris saint germany dan kasar faransa bradley bacolo yayin da dan wasan ta antonio stimonia yake shirin koma kungiyar kwallon kafa ta manchester city west ham za ta yi gogaya da kungiyar kwallon kafa ta Christian palace wajen ɗauko ɗan wasan gaba ɗan ƙasar norway wanda yake buga wasansa a kungiyar kwallon kafa ta was jorgenstan laser a watan janairun nan dan wasan ingila na gaba marco rashford da shekaru 28 da haihuwa ya ce babban burinsa shine ci gaba da take leda a kungiyar kwallon kafa ta barcelona bayan da ya dawo kungiyar kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila a mazaunin dan wasan aro a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta roma ne ta bayyana sha'awarta na shirye-shiryen ɗauko ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united joshua zigri don ganin ya taimaka mata a tsakiyar kakan wasan nan a kungiyar kwallon kafa ta manchester city kuwa dan wasan ta na gefe mai suna oscar bobby na shirin barin kungiyar a watan janairun nan inda wasu alama ke alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund Shi kuwa ɗan jarida Harry Winter ya bayyana cewa dan wasan na Antonio Simonye ba irin dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United take neman sa bane. An dai alakanta dan wasan da koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Robin amarin ya bayyana cewa yanzu ya kamata kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta mai da hankali wajen ganin ta daidaita da dukkanin dan wasan da take so ta so shi inda ya bayyana cewa ba za su sake kuskure irin na baya ba bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to domin jin halin da aka ciki a ɓangaren damben gargajiya a nigeria ga abubakar adam funtuwa hakan take masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a wannan fage na wasa mai kama da fada inda ake fafata wato wannan wasa a sassa daban-daban na Najeriya kamar da muka saba kawo muku inda a wannan wato takaitaccen labarun wasanni za mu ɗauko jihar Katsina inda ake ɗauki ba daɗi inda Alasan yi nasara a damben naira dubu ɗari da hamsin tsakanin shi da hayyan tarasa a turmin farko inda aka yi kare jini biri jini a turmi na biyu ma aka yi ta ta ɓatacciya inda yayin tarasa hannunsa ya tashi aka baiwa wato alasan kisa kamar inda aka sani cewa alasa wato da yayin tarasa an shafafa ta dambe amma kuma babu jimawa dai a ƙasa da watanni biyu za a iya cewa yayin tarasa ya dawo fafata wasa bayan kare da ya samu a wato a hannunsa wanda kuma ya fara wasa ne a argungu an yi turmi biyu ana ɗauki ba daɗi shi ma an yi wani ƙazamin damban tsakanin wato yar mage da bahagon zayyanu inda kowa ya ji kowa ƙarshe dai aka raba dabban na san masu sauraron mu sun san cewa wato tsatsamar gabar da ke tsakanin bahagon zagyanu daga bangaren gurmada da kuma yar mage wanda ake tare da dama shi ya kai shi injuri amma dai ya musanta wannan zargi ku dama sun ce ba haka bane ba amma wani bangaren sun ce a'a shi fa ya kada shi bahagon alkansila shine kuma ya hukunta bahagon biyun sama'ila wato a turmi ɗaya da aka yi wanda babu ƙari saboda kowa ji jiki sai wato ta yi wani mugun ɓaci tsakanin bahagon alkansila babban da bahagon abban na bacirawa inda kowa ji jiki a turmin farko da turmi na biyu biyu kuma da karshe dai shi ma aka raba dabban aka tashi babu kisa sai shamakin bagon 'yan sanda shi ma daga bangaren jamus ya ki ajiye shangon kafa a yi abin da ya dace wato a biya 'yan kallo inda ya ce ina wannan karfin naka sai dai ya kai shi wani waje a legas kuwa kus ɗakin tsumma wato iko kenan wanda dogo baran da gene daga kudu ya bige wato shagon dogon sarka daga bangaren gurmada sai bagon jan wuya daga gurmadan ya bige aljanin ebola sai ko mai karfin tayi daga bangaren gurum hada shima suka gwabza da dan ladin geza wanda yake shi ma dan tashe ne wato alabar ragon yayin da shi aka fafata wannan wasa babu kisa za mu ci gaba da kawo muku yadda ake fafata wato dan ma'asasa daban-daban na Najeriya kamar yadda muka saba daga wannan jiha zuwa wannan jiha Abubakar Adam Funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja Najeriya a mutuwa Jama'a a nan za mu ɗiga aya a cikin shirye-shiryen namu na daren yau, sai kuma can an jima da misalin karfe shidda na safiyar gobe Juma'a. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin 'yan uwan abokan aiki Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.